This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da mita 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol dukka a kan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar kun tashi lafiya a wannan safiya ta Alhamis. Muna tare da Usman Kabara ga kuma kanun labarai. Wasu sojoji a Burkina Faso sun tsare Firaminista da shugaban kasar masu riƙon kwarya da aka ce sun yi garkuwa da su. a jiya laraba sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi tur da yadda ƙasar hangari ke yi da 'yan gudun hijira sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce amurka na nazarin tayin rasha na tattaunawar soja a kan yakin siriya to kanan labarin kenan a cikin wannan shiri za ku ji cewa And believe me, I will not even think twice in removing any chairman or commissioner found wanting. Gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima yake jan kunnen kwamishinoni da shugabannin kananan hukumomi bayan rantsar da su. Muna da ƙarin bayani. Za ku kuma ji tsarin da za a bi wajen ɗaukan 'yan sanda. Wata ƙungiyar musulmi a Najeriya kuma ta yaba wa matakin da Saudi Arabia za ta ɗauka na biyan kuɗin diya ga waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka ji rauni. Dukka sai bayan kun gama jin labaran duniya. Kada kuma a mance kamar kowace rana Alhamis za mu gabatar da filin domin iyali. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. A jiya Laraba wasu sojoji da ke tsaron shugaban kasa a Burkina Faso sun tsare firaminista da shugaban kasar masu riƙon ƙwarya da aka ce sun yi garkuwa da su. majiyoyin sojojin kasar ta faɗawa sashen faransanci na muryar amurka cewa sojojin sun kutsa kai ne a lokacin da ake tsakiyar taron majalisar ministocin kasar suka kuma kama shugaban kasar michael kafando da prime minister yakuba isaac zida da wasu ministoci ba a bawa waɗanda aka kama ɗin damar fita ba sannan kuma an ga sojoji suna ta kafa shingaye a ɓangarorin fadar shugaban ƙasar sa'o'i kaɗan kuma an jan harbe-harben bindiga a lokacin da ake ƙoƙarin tarwatsa masu zanga-zanga zuwa fadar shugaban ƙasar ba dai wani bayanin da ya nuna wasu sun jikkata shugaban hukumar miƙa mulki chipse ya yi allah wadai da wannan mamaya sannan ya ce ana rike da mutane hudu a ciki har da shugaban ƙasa da firayim minista ya ce ina kira ga duk 'yan kishin ƙasa da su tashi mu ceci ƙasar mu ta haihuwa majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen afirka da kuma ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin afirka ta yamma sun buƙaci a saki waɗanda aka yi garkuwar da su sun kuma kira abin aikin da aka yi a matsayin ba abin amincewa ba ne sojojin dai har yanzu ba su faɗi su ba kuma ba a gane ko suwaye ba wannan abu ya faru ne ƙasa da wata ɗayan da ya rage a yi zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisa an dai yi zaben ne a tsakiyar saɓani na tsakanin gwamnatin riƙon ƙwarya da kuma sojojin da aka fi sani da rsp Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon a jiya Laraba ya yi tur da yadda ƙasar Hungary ke wa 'yan gudun hijira ya ce ba abin amincewa ba ne. Ya bayyana haka ne bayan da 'yan sanda suka fesa barkonun tsohuwa da yin feshin ruwa ga masu neman mafaka waɗanda suke kan iyakar ƙasar da Sabiya. Ya ce ya kaɗu da ya ga yadda aka yi wa 'yan gudun hijira, Ya ƙara da cewa wannan ba abin amincewa ba ne. nan dole a mutunta masu tserewa yaƙi a ko kame a ƙasashensu shi ma prime minister serbia alexandria vucic ya yi allah wadai da lamarin da ya kira yanayin rashin tausayi musamman ga mutanen da ke neman tsira daga masifar yaƙi a Siriya da ƙasashen gabas ta tsakiya. 'Yan sanda sun kwashe sa'o'i suna artabu da 'yan gudun hijira bayan da suka kulle ɗaya daga cikin manyan mashigar tarayyar Turai. hungary ta ce bakin na kokarin kutsa karfi da yaji ta shingen kan iyakan ne da ke zama wa kasar hatsari labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka na nazarin tayin Rasha na tattaunawar soja akan yakin Siriya, wadda ita kasar Rasha ta yi wannan tayi na tattaunawa musamman ma da a yanzu Moscow ta ƙara ƙarfin soja a can. kiri ya bayyana wannan tattaunawa ya kuma ce ya yi magana da shi takwaransa na Rasha sagi Lavrov a jiya Laraba yana buƙatar sanin niyyar Rasha a kai. Ya kuma ce ya gargaɗi Lavrov game da ƙaruwar sa kan masko a lamarin Siriya na marawa Bashar al-Assad baya, wanda ya ce yin hakan zai iya ƙara ruruta rikicin Siriya da kuma zagon ƙasa ga buƙatar mu ta fada da faɗa da tsauran ra'ayi. Rasha dai ta aiki da tankokin yaƙi mashawartan soji kanikawa da kuma jami'an tsaro zuwa Siriya da kudurin gina sansanin sojan sama a Latakia da ke kusa da teku kuma garin da shi Al-Assad yake da cikakken ikonsa. Kamfanin dillancin labaran Rasha Ria Novosti ya rawaito cewa babban jami'in sojan ƙasar Nikolai Bodanaski ya ce ya musanta cewa za su yi barikin soja amma a ƙarshe ya ce komai yana iya faruwa. Kakakin gwamnatin kasar Yamal ya ce majalisar ministocin kasar ta koma kasar bayan da ta kwashe watanni tana gudun hijira a kasar Saudi Arabia. Ministocin za su yi zaman tsara dawo da daidaiton al'amura a birnin Adan da ke gaba teku kudancin kasar. Kamar yadda kakakin ya faɗa a jiya Laraba sai dai babu wasu alamun dawowar shugaban kasar Abdulrabo Mansur Hadi wanda ya sulale daga kasar a farkon shekarar nan bayan da 'yan tawayen huti suka datse birnin Aden. A jiya Laraba Amurka ta ba da sanarwa ƙarin dala miliyan 89 na taimakon Yamal ɗin ciki har da kayayyakin abinci da ruwan sha na magunguna da kuma matsuguni na gaggawa. hamshakin mai kudin nan kuma dan takarar shugabancin amurka a jam'iyyar republican wanda yake kan gaba donald trump hankula sun karkata a kansa a jiya laraba a wajen mukabalar jam'iyyar su karo na biyu don tantance gwanin da zai musu takara Trump ya fuskanci kalubalen cewa anya kuwa ya cancanta zama shugaban kasar Amurka. 'Yan takara goma suka fafata da attajirin mai sana'ar gidaje wanda aka yi taron a ɗakin karatu na Ronald Reagan da ke gwazazzaban Simi Valley a California. game da yarjejeniyar nukiliyar iran sanatan kentucky rand paul ya da kuma tsohon gwamnan florida jeb bush sun ce shugaban da zai jagoranci amurka mai zuwa bai kamata ya yi gaggawar murkushe yarjejeniyar ba jam'iyyar republican suna matukar adawa da yarjejeniyar nukiliyar na iran da gwamnatin obama ta cimma mafi yawancin 'yan takarar sun yi alkawarin warware yarjejeniyar idan suka lashe zaɓe da yawan 'yan takarar sun yi amfani da wannan damar ta takaddama wajen sukar hillary clinton 'yar takarar jam'iyyar democrat tsohuwar sakatariyar kuma harkokin wajen amurka sannan kuma tana kan gaba a takarar jam'iyyarsu. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ba da sanarwa cewa za a ɗauki ƙarin 'yan sanda dubu goma wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya dubi tsarin da za a bi wajen ɗaukan 'yan sanda domin kuwa na tambayi mataimakin sofeta jinar na 'yan sandan najeriya dig hashim argungu kowane tsari za a bi wajen ɗaukar sabbin 'yan sandan na ɗaya inganci kuma wannan inganci za mu so mashi daga muna so mu fara ɗauka daga local government a local government duk wanda zai shiga akwai local government chairman sannan akwai sarakuna akwai malaman addini sannan akwai dpo su za su ba duk wanda zai zuwa takardar cewa sun amince dan nan ne kuma yana da tabi'u da halaye na gari sannan za mu sayo wasu ma wanda suke kama kungiyoyi wanda suke suma in sun ga an sa wani wanda ke da mugun hali gaya mana dan mu bincika mu gane ai maganin sa ba ta gari a yanzu a cikin wannan aiki na yan sanda mataimakin su fete jar na yan sandan kasar dig hashim argungu ya ci gaba da bayanin cewar kullun abu in an fara shi abin abin da na farko ya tushen abu shi zai haihar da ƙarshen abu in an kawo ɗan sanda wanda zai shiga nagari mai kishin ƙasa ba wanda ke son handama ba da babakere da cin amana da nuna bambancin abubuwa to har ƙarshe in muka ɗebe wa'annan za a samu 'yan sanda na gari. Adadin jami'an 'yan sanda a Najeriya da ya yi kaɗan matuƙa gaya kamar yadda tsohon ministan 'yan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri ya shaida min. A wannan ƙasan akwai girbi na aƙalla 'yan sanda miliyan uku dubu ɗari bakwai. Idan ka ɗauki adadin al'umman ƙasar nan miliyan ɗari da sittin ne wanda su yi aikin tsaro na aikin 'yan sanda. A lissafi na ƙasashe da suka ci gaba ana neman 'yan sanda miliyan hudu su aikin da ya kamata. Kwamar Ali Abacha na wata kungiyar 'yan kishin ƙasa jejiya suka ziyarci su feta jiran 'yan sandan Najeriya kuma ya gaya min abin da suka gaya masa in an zo ɗaukan sabbin 'yan sandan. Ko za a samu su masu hali da ba su da kyau za su yi sanya wani wani da ne ko wani mai shaye-shaye ne ko wani bai da hali mai kyau kamun bi zuwa tace komai a tantance a ga cewa bai da wani matsala bai da wani damuwa a bashi wannan mukami wanda zai zo ya aiki a polis ya kawo canje-canje na rayuwar jama'a da Najeriya gaba daya. Idan muka ɗauki yadda 'yan sanda su gudanar da ayyukansu a Najeriya a yanzu a matsayin ku na kungiyoyi masu zaman kansu kun gamsu na farko akwai kula sosai ga karban cin hanci da sauran kan shi sai ya rage darajar police din Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria To daga can Maiduguri kuma gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima ya ce zai kori duk wani kwamishina ko shugaban wata ƙaramar hukuma da bai yi aikin saye da ya kamata ba, kamar yadda wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya aiko da rahoto. gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya yi barazanar konar duk wani kwamishina ko kuma shugaban karamar hukuma da aka kama na karkata abincin da aka tanadarwa 'yan gudun hijira waɗanda rikicin boko haram ya ɗaiɗaita gwamnan ya dai bayyana hakan ne a fatar gwamnatin jihar da ke garin maiduguri lokacin da yake rantsar da shugabannin ƙananan hukumomi 27 da kuma sabbin kwamishinoni 21 da ke faɗin jihar. and believe me i will not even think twice in removing any chairman or commissioner found wanting. ya ce a shirye nake na kori kowane kwamishina ko kuma kuma shugaban karamar hukuma da aka kama na karkata dukiyar jama'a. I want you to forgive me. I will definitely step on so many toes. ya ce ina so ku yi mini gafara amma ina tabbatar muku cewa zan taha kafar mutane da yawa gwamnan ya kuma umarci shugabannin kananan hukumomin gala da goza da kuma kala balge da setere nasu ya nasu su koma garin yola inda ya ce ana da yan gudun hijira fiye da dubu goma daga jihar borno ya ce zai ziyarce su a ranar litinin idan allah ya kai mu dan kokarin dawowa da waɗannan yan gudun hijira zuwa gida you have to buy food stock for our people who are dying but any chairman or any other person be it a commissioner or a member of the House of Assembly or any person that tempers with this foodstuff meant for the poor will incur the wrath of the law. Ya ce dole ne ku sayi kayayyakin abinci ga mutanenmu da suke ta mutuwa, kuma kowane kwamishina ko shugaban karamar hukuma ko 'yan majalisar dokoki ko na tarayya da suka taba kayan abincin 'yan gudun hijira za su fuskanci fushin hukuma. Immediately after Sallah, we'll start rebuilding Bama with or without international support. Ya ce za mu fara gina garin Bama bayan Sallah ko da taimako daga waje ko babu zuwa ƙarshen shekarar nan dai duk wani gari da wannan ta'addanci ya shafa in Allah ya yarda za mu gina masu makarantu da asibitocinsu da ma gidajensu bayan wannan jawabi na gwamnan ne dai sai na tambayi shugaban karamar hukumar gamborun gala ɗaya daga cikin garuruwan da sojojin najeriya suka karɓo makonni biyu da suka gabata honorable abdulrahman abdulkarim ko ya suka karɓi wannan umarni na gwamnan dama wannan umarni shine muke jira tun da fari da mutanen mu suna cikin wahala suna cikin ukuba to shine da kuma da gwamna ya ga yi ba wannan umarni fazo ta zo daidai da zama dama yanzu nan muka rantse akan za mu kare umman mu za mu ji aiki da aiki jama'a yanzu daga nan za mu tattara kayan mu mu nufi yola kamp mu sai da zamu dawo da mutanen mu gida ranka dai kamar zuwa yaushe za ku tattare na ku zuwa garin yola wajen waɗannan yan gurin jira yanzu nan ga mun tashi za mu shiga mitin eh, gwamna idan muka gama ka san tafiya haka ba za ka tashi tafiyan gwamnati ba za ka tashi ka je da hannu mutane suna cikin wahala mu san mene bukatunsu a can kasa ko ya za mu kawo su kuma anan ko ina muka za mu ajiye su muka dawo da su to kila zai dauke mu ko na daya biyu mu dan shirye-shirye abubuwan nan sai mu tafi amma kulliyomin mutane suna dawa suke sai yana fitar da kamaru ne don kamaru su ce ba su ga mutanen najeriya wajen shugaban karamar hukumar gamborun ga abdulrahman abdulkarim kenan ke bayani game da umarnin da gwamnan jihar ya basu na jigilan yan gudun hijira da suka fito daga kasar kamaru da kuma suka yada zango a garin yola wanda kasarinsu su yan jihar borno ne haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, ƙasar Saudi Arabia ta yi alkawarin cewa za ta biya kuɗin diyya ga waɗanda suka jikata a sakamakon rushewar wani ɓangare na masallaci a ƙasar mai tsarki. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya ko da rahoto akan yabawa wannan mataki. kafafin yada labarai na saudiya sun rawaito sarki salman bin abdulaziz a saud na ba da umarnin biyan diya ga duk wanda ya rasu a hadarin haramin makkan sarkin ya ba da umarnin baiwa iyalan duk wanda ya rasu a sanadiyar wannan hadari riyal miliyan daya wato kimanin naira miliyan sittin haka hakanan kuma za a biya duk wanda ya jikkata zunzurutun kuɗi riyal dubu ɗari biyar wato kimanin naira miliyan talatin bai haka ma za a bai wa duk wanda ya samu na ta dindindin riyal miliyan ɗaya bugu da ƙari kuma sarkin ya ce duk wanda ya jinya da ta hana shi yin aikin hajji a wannan shekara to fa ya dauki sa ne ya dawo shekara mai zuwa domin sauke farali wannan mataki ma dai tuni ya faranta ran kungiyar musulmi a duniya kamar yadda shugaban kungiyar izala a najeriya sheikh abdullahi balalau ke cewa muna yaba mishi kan abin da ya faru na ɗaukan mataki don daɗawa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a yayin hatsarin nan da ya faru a masallaci mai alfarma wannan daukan mataki da ya yi na cewa lalle za a biya su waɗansu kuɗaɗe da kuma kulawa da lafiyarsu da gayyatan ma iyalansu su zo su yi aikin hajji shekara mai zuwa da kuma waɗanda suke kwanci a asibiti ba su da lafiya yanzu an ba da dama a ba da visa ga iyalansu su kai musu ziyara su zauna tare da su wannan abin yabawa ne allah maɗaukakin sarki ya saka wa sarki na wannan ƙasa mai albarka da ɗaukar mataki da kulawa da haƙƙi da kuma jinin al'ummar musulmi saboda wato wannan ya nuna kyakkyawan shugabanci da kuma ɗaukan matakai da ya kamata na kare ainihin wato martaba da kuma darajar al'ummar musulmi. Wannan mako na zuwa ne yayin da jami'an hukumar ta jin daɗin alhazai na jihar Taraba da yanzu haka make ƙasa mai tsarkin ke musanta rahotannin cewa akwai wasu alhazan jihar da wannan hatsari ya rutsa da su kamar yadda wannan jami'in ke musantawa. To sunana Alhaji Adamu Umar jami'in hukumar alhazai na jihar Taraba. Alhazan jihar Taraba suna cikin halin lafiya da kwanciyar hankali. musamman mu da muka fara shigowa a jirgin farko muna garin madina insha Allah cikin yardan ubangiji gobe za mu bar garin madina zuwa makka gaba ɗaya mu je mu haɗu da shauran yan mu a can waɗanda suka sauka jidda suka yi makka to wannan hatsari da ta faru a harami muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa aljanna ita ce makomansu amma babu ɗan taraba ko guda ɗaya wadda wannan abu ya faru da shi saboda haka wannan hatsari ya faru amma babu alhajin jiya taraba ko guda to kamar mutum maganan lafiya kuma fa wani hali alhazan ku suke ciki to rashin lafiya wannan wani abu ne wadda ba za a iya raba ɗan mutum da shi ba musamman mutumin da ya zo kasa da wadda bai saba ba ga sanyi masallaci AC daki AC ko ina ka shiga AC dole ne za a yi ta fama da sumura da shauransu amma magana rashin lafiya mai tsanani babu shi Ibrahim Abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya mun gode ibrahim kada kuma mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga shirin domin iyali da grace abdu za ta gabatar ya allah ya na roka allah ni kai ne na ke Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yayin da 'yan matan sakandaren Chibok suka cika shekara guda da wata hudu da ƙari a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da tabbacin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da yunkurin da gwamnatin Muhammadu Buhari ke yi na murkushe kungiyar da ke ci gaba da tada kaya baya a arewa maso gabashin Najeriya. A ganawarsa da 'yan Najeriya mazauna ƙasar Faransa, shugaba Buhari ya tabbatar da cewa suna tattaunawa da 'yan ƙungiyar Boko Haram da suke tsare da su, ya kuma bayyana yiwuwar yi musu ahuwa idan suka mai da dukkan 'yan matan da rai. Taka na tattauna da Hajiya Hafsat Marshall wadda ta saba ba da gudunmuwa ga wannan shirin da ta ziyarci tashar mu sai ta bayyana cewa. Kin san duk abun da ya samu mutum idan aka kai ka makura, aka kai ka bango ba abin da za ka iya yi akan abu dole ne yanzu ya samu damar cewar eh, lalle mutanen nan sun yadda cewa za su yi magana tare da shi kuma za a shirya tare da su a gano inda yaran nan suke idan har hakan ta faru an kuma gano inda yaran nan suke to alhamdulillah mu burin mu ya cika dama abin da muke so shine a gano inda yaran nan suke to idan ba a yi magana da su ba ba za a iya san cewar inda yaran nan suke ba duk mutanen da aka yi ta gagganowa matan da aka dinga ganowa har yanzu babu ko ɗaya daga cikin 'yan matan nan na Chibok saboda haka idan har da gaske ne cewa mutanen nan za su tattauna tare da shi kuma za su bayyana inda yaran nan suke to ya kamata duk abin da za a yi ya yadda da abin da suke so don a gano inda yaran nan suke kuma a ceto su wannan shi shine burinmu kuma muna fata Allah ya bashi sa'a ya bashi kuma ikon gano inda yaran nan suke. To lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya zo nan Amurka lokacin da ya gana da 'yan Najeriya ya bayyana cewa gwamnatin tarayya tana son ta san ainihin su ne shugabannin kungiyar boko haram domin ta san tattaunawa da za ta yi da su kasancewa an sha yin magana waɗansu suna fita suna magana daga bawa waɗansu kuma su fito su ce ba su bane shugabannin kungiyar na ainihi to kina gani a wannan lokacin za a iya dacewan ya ne za a tantance su ne ainihin shugabannin 'yan kungiyar boko haram su wane ne suke amfani tun da an karya lagonsu sosai ya yiwu cikin waɗanda aka kama ɗin waɗanda suka yadda za su yi magana da shi shugaban ƙasa buhari akan batun yaran nan ya yiwu a samu waɗanda suke da gaskiya a cikinsu tunda duk 'yan matan da aka yi ta ganowa bayan wannan rigingimin sun faru babu 'yan matan cibok ko ɗaya a cikinsu saboda haka ƙila yanzu tunda sun ga abin ba gaba ba baya cewar karfin su ya so makarewa kila za su tabbatar da cewa eh lallai waɗanda suke da harka da maganar 'yanci bok din na gaske ne wato shugabannin boko haram din ne na gaske in san kamar yadda na sha gaya miki cewa boko haram din nan ta kunshi mutane da yawa fa ta kunshi mutanen da suke boyewa da gwamnati da dai sauransu so fatan mu anan shine Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya sa waɗanda za a tattauna da su din nan na gaske ne ba ɗaya daga cikin waɗanda na ambata ba ne za mu yi fatan Allah ya saka waɗanda za a tattauna tare da su iya eh, cewa lalle mutanen boko haram din ne na gaske kuma sun san inda yaran nan suke. To duk da yake akwai a lokutan baya masu ra'ayin neman yi wa 'yan kungiyar boko haram din nan ahuwa sai ka ce galibin 'yan Najeriya sun dawo rakiyan wannan ra'ayi ganin irin ta'asar da wannan kungiya ta yi. To a cikin bayanin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi ya nuna cewa idan waɗannan da suke tattaunawa da su da suke hannu yanzu haka a gidajen yari in suka dawo da dukan 'yan matan nan da rai yana yiwuwa gwamnatin tarayya ta musu ahuwa ya kike ganin wannan matsayin. Eh, to alheri in kana bukatar abu kin san komai ya danganta da bukatar ka tunda muna bukatar yaran nan su dawo to duk abin da ya musu alkawari ya kamata a yi din har sai an gane yaran nan sannan ya so daga bayan da abin da za a iya yi a yi a kan shi amma a yanzu dai mu abin da muka sa a gaba shine duk abin da zai yi ya yi don a samu 'yan matan nan su dawo ga iyayensu saboda haka kawai yadda na gaya miki fatan namu da addu'o'in da za mu ci gaba da yi shine Allah ya ba shi Buhari daman ya zama sanadiyar dawo da yaran nan gida idan har hakan ta faru to alhamdulillah duk wani abu da za a yi daga baya na iya yiwo baya amma dai a yanzu burin mu da abin da muka sa a gaba shine mu ga yaran nan sun dawo gida ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da yan mata najeriyar mu ce kar mu bar ta ta najeriya kasar mu ce mu reno saboda yan baya tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Allah cika wannan burin ya haɗa fuskokin 'yan matan Chibok da dangin su da rai. Muna kuma yi wa gwamnatin Muhammadu Buhari fata alheri a ta na ceto 'yan matan Chibok. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu koma kan batun neman zuri'a. yanzu a madadin hajiya hafsat mashar yar ta kare hakokin mata kuma marubuciya a najeriya da kuma chibahiro dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa gwamnatin tarayyar najeriya fatar cimma burinta na dawo da 'yan matan cibom da kuma sada su da iyayensu da rai da alheri tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata Kafin mu ci gaba ga wannan matashiya. Eh, daga cikin abubuwa waɗanda an masu wuya kuma su ne hasken duniya shine ilimi kuma ba, a keɓe wani ilimi ba a ce lalan ilimi ne sai dai in mutu ya zallala duk ilimin da allah ya baka ta hanyar wannan ilimi kana iya kai taimako wanda zai kai ka aljanna ya kai iyayenka ma aljanna kuma ya kai masoyanka da makwabtanka a cikin aljanna waɗannan irin abubuwa babu inda ake samun su sai fannin ilimi mai girma sarkin tawa alhaji muhammadu addu akaji a lokacin da ɗaliban jamar usman dan hodiyo da ke sokoto suka kai masa ziyara ku saurari shirin nagari na kowa ranar kowace lahadi cikin shirin hantsi Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To za mu karkar wannan shirin da takaitattun labarai ga Usman Kabara. To ga takaitattun labaran a jiya laraba wasu sojojin da ke tsaron shugaban kasa a burkina faso sun tsara firaminista da shugaban kasar masu rikon kwarya da aka ce sun yi garkuwa da su majiyoyin sojojin kasar ta faɗa wa sashen faransanci na muryar amurka cewa sojojin sun kutsa kai ne a lokacin da ake tsakiyar taron majalisar ministocin kasar suka kuma kama shugaban kasar michael kafando da prime minister yakuba isaac zida da wasu ministoci ba a ba da cewa sojojin ko suwane ne ba kuma ba a faɗi me suke so ba haka kuma Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon a jiya Laraba ya yi tur da yadda ƙasar Hungary ke yi da 'yan gudun hijira ya ce ba abin amincewa ba ne. Ya bayyana haka ne bayan 'yan sanda da suka fesa barkwanon tsohuwa da yin feshin ruwa ga masu neman mafakar waɗanda suka ce a kan iyakar ƙasar da Sabiya ya ce ya kaɗu a lokacin da ya ga yadda aka yi wa 'yan gudun hijirar. kakakin gwamnatin kasar yamal a jiya majalisar ministocin kasar ta majalisar kasar ta koma bayan kwashe watanni tana gudun hijira a kasar saudi arabia ministocin za su yi zaman tsara dawowa da daidaiton al'amura a birnin adan da ke gabar teku a kudancin kasar kamar yadda kakakin ya faɗa a jiya laraba sai dai babu wasu alamun dawar shugaban kasar abdurrabu mansur hadi wanda ya sulale daga kasar a farkon shekarar nan bayan 'yan tawayen huthi sun datse birnin na aden to masu sauraro sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu misalin karfe takwas na safe agogon najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da rigakafi tambarin lafiya a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki Ali ce ke cewa sai an jima daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.